kimanin masu yi wa ƙasa hidima fiye da dubu ɗari da talatin ne za su shiga cikin aikin zaɓe na wannan wata zaɓen shekara ta dubu da goma sha ɗaya dai akwai wasu masu yi wa ƙasan hidima da suka rasa rayukansu a rikicin zaɓen da ya ga ɓarke anya kuwa masu yi wa ƙasan hidima za su iya sadaukar da rayukansu domin wannan zaɓe Uh, it is not bad using corpus, but those who are interested can go for it, but those who find it difficult to do, they can as well leave it. Wata mai yi wa ƙasa hidima kenan ke bayyana ra'ayinta game da ayyukan zaɓe da hukumar INEC ta ce za su gudanar a lokutan zaɓukan da za a gudanar a ƙarshen wannan wata da kuma watan gobe. a cewar babban daraktan hukumar nysc brigadier general johnson ola humi tuni hukumar ta inec ta horar da masu yawa a ƙasa hidima dubu talatin da hudu amma kuma kasancewar wa'adin ɗaliban aikin nasu ya ƙare da hukumar ta nysc irin wa'annan tsaffin masu yi wa ƙasan hidima za su gudanar da aikin nasu ne a ƙarƙashin kulawar hukumar ta INEC. To koya masu yi wa ƙasar hidima suka ji game da wannan shiri ganin cewar wasunsu na fargaba don gane da hatsarin da yake tattare da shi. Haruna Muhammad wani mai jiran fara yin aikin yi wa ƙasar hidima ne. Kowa da ya sani abin da Najeriya take ciki yanzu nan abu ne akwai hatsari sosai. Don wajen da za ka kai kaɗin nan kai bako ne wajen kuma gashi ka kasance bako baka ma san dan kowa na da ra'ayi inci wanda zai zaba wani suka gan sun je wajen zaɓe nan suka ga an da rikici a wajen kai da kuma kake bako a wajen dan Allah ka duba ya zaka yi Ms. Abo mai yi wa ƙasa hidima ce daga jihar Benue I'm in support because NYC, so long as they are serving Nigeria, they have every other to do like, everything possible for Nigeria as well. Ta ce a ganinta babu wata matsala sai dai kamata ya yi amfani da wayanda ke da bukata wayanda kuma ba sa bukata sai a kyale su domin wannan na ɗaya daga cikin rantsuwar da 'yan yi wa ƙasar hidima suka ɗauka na yi wa ƙasar aiki a duk inda aka tura su sai dai a ɓangaren ta ta ce zai yi wuya ta yi aikin ganin bata jin harshen akasarin al'ummar wannan jiha. Said I can't do it because so long as I'm not understanding their language, I'll find it very difficult. So I decided not to do. Kaftin Hassan Muhammad Murabus wani tsohon jami'in soja ne da ya yi aiki da hukumar ta NYSC kuma ya shaida mani ra'ayinsa game da wannan mataki. Alhamdulillah eh, bauta yan bautawa kasa dama yan kasa ne kuma akan tura su states ne wanda ba nasu ba saboda mu samu bayanin kowace shiyar ƙasar nan saboda haka idan har ta zo za amfani da su ta zabe eh, shawara ce mai kyau idan har dai za a tattali za a tattalin cewa za a shirya musu tsaro ta gari domin abubuwan da suka faru shekaru hudu baya gaskiya ya ta da hankali musamman iyaye da su ma eh, yan bautawa kasan ah, su dai a gaskiya mun ga muhimmancin yadda tsaro ta zama a Najeriya kuma shine Eh, babban hujja da aka dage zaɓe. To da yanzu da Allah ya samu fara cin galaba kuma idan har aka tabbatar cewa za a shirya musu tsaro to alhamdulillah zai kyau. Yanzu dai fatan masu yiwa wa ƙasan hidima da kuma iyaye shine na ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da ce na ce ba. Babangida Jibrin daga Legas a Najeriya.